لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata da tabbata ya Allah salatu ya ce ci biya amincin zuwa tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gobe wuta ko 1436 na adiliriyar safo guba 28 yin tsaguta baci 2015 kalendar miladiya nan ya ya ce kafin littafiyan ya ci gaba da kafin littafiyan al'aqidatu al'islamiyya ya a sheikh muhammad ibn jamil zinu mai ba baci da kafin littafin can ko man hmm. ga arkanin imani sai ƙoshe imani ƙala jibrilu jibril ga a akhbirni anil iman ya mi labari yake imanin fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to ce ya so ya ci ne wagan ce shi gamce ya tabbata na shiga al'iman al iman iman na gayi an tu'mina billahi wala imanu jibo ce ci ne an tu'mina billahi na yi, ali itiqatu bi anna allaha khaliqun wala iman ji Allah ga jani tayin dundo wa ma'abudun bi haƙƙin ga mai zane zajibuta da gaskiye na lahu asma'un wa sifatun Allah wadda sun na shi da sifa shi laisa ka mislihi shay'un yayin eh, da a lasa takin da tsoye cina wa huwa sami'u al-basir Allah ma etsuyo ne wo ne wo mai lena wa mala'ikatihi ya zamu la'ima min mala'ika shi ya tsoye malaika ifa yi makhluqatu min nur alitta shayo ji daga haske wani litan fi zi awamirin lahi ebo umarni na yusa koya na shalawa ladatun ko imana yana wasu kwajiya furuga dajin ga dajin la na rahun imaili malaika jiya ya ta ce wa kutubi ya zamulai manuwa littafi jiya so ya ci ke attaura attaura na wal injil ke injila na wal zabur to zabura wal qur'anu nasikhuha al qur'anu mawali ta fi shi ba ta wa rusulihi idza ma ne wanda tuciji awwaluhum nuhun tuciye mafari annabi nuhu wa akhiruhum muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya karshe mai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wal yawmil akhir ya zamu kewi layi ma na jibe fali kiyami ya fa karshe wa yawmul qiyamati ya fa kiyamo li muhasabatin nasi na ji zan gije sabi a cajan da cike nan ya gutsan ci wato ni na bil qadari ya zamu da imani da kaddara khairi ya alkhairi wa shari to tudu wa muslim الرضا بما قدره الله إذ لا ya ci a أقباني ma al'akhzi bil asbab pambabi al'akhzi bil asbabi wale gan babon nan man gagaye cin arkanul imani ko wace ma bayanan mu nan tutu ta ce hadisi yana jibril alayhi salam wanda annabi sa sallam ga cin al'imani wani annabi ci ga imani ga la imani ba ce ci ga malaiku ji ga litafi ji ga tuci ji ga fali kiyami wa ma imani wajibi kaddare alkhairu gangani be sharruwi a ga yazo la imanu ji da tsoyici wala imanu ga Allah ga ta yan dondo wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ga jalita ya tuna ya lona Allah ga mulkiyo kulli lahu malikal mulki tutil mulka man tasha tanzul mulka mimman tasha Allah ga di tadbiru Allah ga du lejon wa anzalna minas sama'i ma'an tahura ye ye du tun daga sama na ko Allah ga ta zariya bai giyo ya habu liman ya sha'u san wa ya habu liman ya sha'u zukur aw zukura na wa sai ya ja'alu man ya sha'u aqima Allah subhanahu wata ta'ala ngai etsuna wanye gona Allah subhanahu wa ta'ala ngai da zarayo Allah ngai wuzo Allah mu ga ya zazike ya usutu rizqa liman ya sha'u wa yaqdiru wallahi ma jiga Allah ngai jenna bayinyo na shagan su karkashin tauhidiyar rububiyo na tatu mushirke mafariji a imanji gani benne nena amma wala imanji Allah ga jin na bayani bo wuce la la zaje musulmi ne a so gaji bu ta ce ci bogi wa malayan duro fa ce ci bacha wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ce jani ta jin be zangi jan sai bo abi bu ta yawun ko wala kad ba suna fi kulli ummatin rasula haika ce ta tuci da shi al'umman dondo ani budu la gaji bo ta ce shi wata ne ni bo ta guta mala ya gangani be taguti ya bugo su jibutu ya ce ci addu'a da ce ci wa bo iya bi ce ci buyo ya do taimako ce ci buyo wa biyo wanzu ce ci buyo wa biyo nasara ce ci buyo wa gangani biyo ruku ce ci buyo wa jeda to ci bugi wa jiyo ibada kwata to ci bugi nga ya e za jiyo ya e za maga ji ibada loji ke mina ne sa sallam ji ne za mu loji mu to ci ya za mu ga kiya ibada wacce duniya ni be shirka e ko be riya mu kuyo ko ce ci mai be sunan shi Allahu ar arrahim almaliku rahim Al-Maliku Al-Quddus As-Salamu Al-Mu'minu al al al ji sunan shi ce sunan don domin da sifa allahu sifa yan ilahiya arrahman biyar rahimu sifa yan rahmatu al'azizu sifa yan izzatu alkadiru sifa yan kudratu asami'u sifa yan samu albasiru sifa yan al albasar wani yana ji bata yi sunan shi ce de sifa biyu so kullu ismin ya tadammanu sifa ya bago ya zobi wa ce shi da sunan nike ce ngai Allahu ina maki bata ne sifatu ngo liyan na ce kuskure ibn ce ce wali la ilaha husna fad'uhu biha ce ce mai da sifati ji ko hmm. wale ba biya sifati ma zai saka misli shay'un ya boji radiyu ya shi wa huwa samiul basir ya ma ji radiya ya mu'attila shi hmm. ima ji malaika jajan ta malaika ji tun daga haskiyo ibn anabi khuliqatil malaikatu min nur ajalita malaika ji daga haske wa khuliqal jannu min marijin min nar amma jalita yaji ni tun daga eno ko malaika ji ma ele eh, ci ba la yasuna allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ele eh, ci ba na magajan foro na ga ajanjo malaika ji ma e jelefiya mal'adin mala'ika jibrilu dambo ko wala wa'i biya annabawa shi adam mika'ilu dambo ko amma da israfilu dambo na israfil wanda ka fona ko mika'ilu man wala yadda lambar yin ledu da sauransu ba ta yi zula imanu jin bai kimnan nasu ibe tubo ne adam mala'ika idan na jekai tun guru sa gani bai tun daidai zai nan ma alfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ada malaika da wani je fa aljanna na ada malaika da wani jima ya fa yanana ke qalu ya malik liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun ba ta yafi layi ma jiran daga nashi imaili malaika ya ya zamu layi ma bi littafi yan so yace bainu ya taura na na ci annabi musa na ke na na ci annabi isa na ko ke zabura rana. na ciya annabi dawuda nan ya alkur'anu nan na ciya annabi muhammadu sa sallam nan alkur'anu ma littafi wace bata fiya ya mu da imaniyon bai tuci shi tuci ya mafari ya annabi nuhu ko ya ba hadisa ya shafa annabi shiga ba annabi nuhu fa ina walu rasulin ba sa sabu ila lil ardi da wani ga ya mafari na ce shi bayan da fini yankin bana na annabawa shi ma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabo ma kana Muhammadu ba hadimi rijalikum walakin rasulullahi khatamun nabiyyin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuti matbiyan nubuwa ga annabiyin zumago koyo ko mm. da mu lai ma jin da foyin alkiyami diga jajali kullu nafsin zaiqatul maut da ndo ga su da gwada eni kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal mm. ikram maligan iga jihanjali lokacin ya jihanjali na sai ci gugi ɗaya wa ma ta diri na sun ma za ta kasi bugadar ma diri na sun bi ayi arzin tamus zan gi ɗaya na jis ne ɗaya da nan wa jihanjali cina yi maga jihanjali aka za so da kabaru a dubin zaga man rabuka man na biyu ka ma dinuka azaba kabari gaskiya ne mai kabari gaskiya a maga zan gi ke foyan alkiyani guruntu a danda ta bagi to yin zagi amma ji kaciya amma ji zaje sabi dan cakule ta go gwalo dan cakule ta go aljanna yi gaskiya ina yi gaskiya sun yi gaskiya ba ta yi laima jiran daga ne bainu ma ga fi al'imani biliyon mil afiru ya ci mu laima jiran da kaddare alkhairu to sharru allah ga jahalita yin dondo wallahu khalaka kuma ma ta'malun allah ma da ilimi yin dondo ala alam man khalaka wa latifu alkhabir allah ma da mashi'a yan bamba wa ma ta sha'ula illa in sha Allah rabbul alamin amma in dora kaba lauhu al mahfuzo kami mun faruwa nan yana ma Allah ka ali to jina al so ci ma ga ga ka ga kinwa kan ga kai na ji faruwa bai fuyin al kiyami nan amma ma ji kaddare mu ka ga za lutun aya bi ga yi malu ilutun e fa kullu mu yasaru na jalita ebu buwana ebogo sai za mu ga lakadar yan tsoyaci da aji lembayan da aji hujja ce lembayan tsoyaci wa mu ibn alayhi mushriki ga ga le tsoyaci wa ga ya luwa ga lo sha rahmani ma abad nan ga ba su rahmani ya jibuta kuma ga ga ba su kwa ya ji shirka wale na li bil kadari ya ce lembayan tsoyaci magwai ne za lakadar aji hujje ya ce lembayan tsoyaci wa na sai ga katin jawabin na wal ilmu inda Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته